masu haro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin muryar amurka na kasuwa a kai muke dole a wannan rana wannan shiri a wannan mako ya je kasuwar kawo wadda yanzu haka ita kasuwar kawo a iya cewa an riga an rushe ta ana sake sabuwa amma duk da haka 'yan kasuwan suna ci gaba da kasuwanci a wurare mabambanta a nan inda nake kusa da kasuwan ne inda akwai 'yan kasuwa iri-iri wani abu na sha'awa da kasuwar kawo shine kasuwa ce a cikin gari amma kusan duk abin da ake sawa a kasuwannin ƙauye akwai akwai guraren masu sai da masara akwai gurin masu sai da doya akwai masu buhun dawa da gero buhunan abinci akwai masu citta masoro akwai masu takalma akwai masu tumatir da alayyahu kayan miya akwai gurin masu man gyada da manja akwai gurin masu citta akwai gurin masu kayan coci da sauransu ba sai da an take ba komai ba wallahi ta gaya mu na fita yanda ta tsaya kan mami wani tsaye tsaye na ji kuma ka san ba ƙarya yanda ta tsayan ma na ji yanda kuka bata kuma kanan za ka ce mun haka ma yanzu ka shauka ku sai hakuri hajiya hakuri zaki sai hakuri ku ba mu ce kun ba mu ba mu ce mun hakurin ba sai ku to zai ki kara da wani abu nan cinikin turmin zani ake yi a kasuwar kawo da ke nan garin kaduna nan muna shagon ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da ke sayar da kayayyakin da suka hada da atamfa shaddoji da yaduka da sauransu a nan za mu so mu ji sunanka sunana alhaji ali mai atamfa nan kasuwar kawo to yaya kasuwa a kawo to alhamdulillah duk da dai yanayin dai da muka tsinci kanmu dai na rusau idan ka duba kasuwar tamu dai za a ga kamar da ba kamar take da ba yanzu kasuwar dai duk mun koma dai bakin kasuwa gefe gefe dai haka amma amma ya cinikin an auna kafin rushe wannan kasuwa da kuma yanzu a gaskiya tsakani ga Allah da bambanci gaskiya kam saboda gaskiya tsakani ga Allah wannan yanayi da muke ciki gaskiya sai dai hakuri gaskiya dan gaskiya a cikin kashi 100 na cinikin da ake ba za mu iya cewa yanzu gaskiya ana samun kashi 50 ba duba za ka ga da mutum ne yake da shago amma yanzu mutum ya zo yana kasa kaya a baro kuma idan ka duba za ka ga kuma wannan yanayi da muke ciki na yanayin wannan cuta ta corona corona yau ka ji can kasuwa yanzu ka duba kasuwanni kamar makotanmu nan ma kan kaka kasuwar su ma duk arfa ma take yanzu abubuwa guda uku ne a haɗe na ɗaya dai ga corona ga shagunan ku an buge kuma ga damuna ana ruwa duk wasu ma ba su da shago ruwa na duka yau yau an ina ana ruwa alhamdulillah kaga dai gashi nan ma kai karan kanka ma dai gashi nan da kyar ma ka fito daga <laughs> mota saboda yanayi to kaga dai irin wannan abubuwan gaskiya tsakani ga Allah duk sun sa abubuwa gaba daya sun canza na kun gama ciniki da wata mata na zani ana ta amma an kammala ina to kaga dai da aka bata yadda yadda aka siyo a tamfan ma yadda aka siyo a tamfan ma dai an dai bata ne kawai amma a tamfan dai kawai dai an dai ban mata ne saboda dai dan dai dan samu dai dan abin da za a dan kai gida in da ne insha Allah in ka zo nan ma na jima ba za ka samu damar magana da ni ba gaskiya kam saboda yanayin mutane dan gaskiya tsakani ga Allah za ka ga mu hudu ne da to amma yanzu ka kalla za ka ga mu biyu ne har yanzu muna cikin kasuwar kawo ta garin Kaduna wadda kasuwa ce da ke cikin gari kamar yadda muka ce da ta hada kusan komai nan wani mai sai da man gyada manja citta masoro da mutane biyu ne kowa da tashin fa malam me sunanka sunana baban gida ina sai da manja ne da man gyada ya yanayin kasuwa musamman yau ana ta zuba ruwa eh to yau dai kasuwa sai dai a ce sai godiya gaskiya dan tunda aka bude dai gaskiya babu wani kasuwa sosai saboda sakamakon ruwa mutane ba sa fitowa to ya kuke irin ku cewa gashi dai na daya kasuwa a rushe ga kuma ruwa ana yi kai kuma ba ka da rumfa lema dai muke sa wani zubin ma idan ruwan ya zo lema ba ta amfani kamar dai yau dai da ruwan ya yi yawa kusan lemon ma ba ta da amfani sosai yanzu ana magana ana neman wajen karfe hudun yamma yaya yanayin ciniki ka siyar da kaya sosai na sai da kwalaba ɗaya dai yau kwalaba ɗaya tun safe tun safe sai dai mu ce sai dai mu ce sai dai godiya wannan kasuwa to ga wani kuma a kusa da wannan rumfa akwai citta irin abin da zan iya ganewa akwai citta akwai masoro akwai kanumfari akwai wasu abubuwan ma da ban san me ba sai wa me sunanka sunana malam Musa ina sai da kayan kanshi ne kayan kanshi kamar da me da me muna sai da irin citta ta kanamfari masorokin bakulla da tafarnuwa yanzu ya za ka yi gashi ana ta ruwa kai ba rumfa ba kuma ga kayan ka kamar ba ruwa eh to kasuwan yau dai dai mu ce alhamdulillah saboda bare ma yau da ake ta ruwa kasuwan ta zama sai a hankali gashi in ana ruwa ma ya kaga lemon ma da kuke sa gaskiya wani lokacin ba ta da amfani saboda ko ruwan in ya karfi lemon ma fita take yi ka yi ciniki yau eh to an dai dan tattaba ba laifi amma ba kamar yanda ake yi ba ba a wani nan ga mu a rumfa wani mai kifi ne irin kifin nan da ake daskarar da shi da kankara saboda masu miya da sauran sauran girki a me sunanka sunana alhaji sule mai kifi kasuwan kawo kaduna alhaji sule mai kifi yaya kasuwan kifi kasuwan kifi alhamdulillah ma kai baka da damuwa ai ko da cikin ruwa ne dama shi dan ruwa ne kake sayawa gaskiya akwai damuwa ai ni tunda na fito tun sayo ma ko sisi ban yi ba ba wanda ya saki ba ba wanda ya siya wallahi ai ba mutane a kasuwan ka duba kasuwan ai ba kowa isu isu mu ne kawai muke zaune a kasuwan akasarin wannan ruwan da ya sauko tun safe ake ruwa fa tun karfe bakwai da na fito ruwa ake yi kuma ka duba ma har yanzu ruwan ba wai ya tsaya bane ana nan ana yayyafi ni dai ba wanda ya zo gaba na zai ce mun zai zo cefa ne ko ya sayi wani ba har yanzu ko sisi ban yi ba ya yanayin kasuwar ku a da yanzu kafin zuwan damuna lokacin kuna cin kasuwar ku ya yanayin ta gaskiya a da lokacin da kafin a rusa mana kasuwa in ana ruwan sama ma mutane sukan shigowa har cikin shago su zo su sai kaya mu yanka musu in ana ruwa ma za su iya zama zuwa lokacin da ruwan zai dan dauke kafin su tafi amma yanzu a akasarin an rusa kasuwa ko sun zo ma babu inda za su laɓe in ka lura da mu mu kanmu ma yan kasuwa a jike muke duk ga wannan a jike yanzu muna ta daga cikin ruwa saboda haka muna kira ga gwamnati Allah ya sa da taimakon su da taimakon Allah ai sauri a gama mana wannan kasuwan kowa ya samu ya koma inda yake yaya ciniki in aka auna eh, yadda kuke ciniki lokacin da kowa ya san shagunan ku da kuma yanzu da kuke a waje ai gaskiya yanzu ba ciniki kaman da saboda da kusan kullum na fito nukan ciniki kaman dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu yanzu ko idan na fito in na yi dubu talatin ma sai dai mu Allah godiya. Har yanzu muna kasuwar garin kawo kawo da ke garin Kaduna kasuwa ce ga ta dai a cikin birni amma kusan komai na gurin nan ma wani mai sai da goro ne ga goro a kwanduna ga goro a huhu ga goro a kulli kulli ga kuma shi nan an daura a leda duk da ke dai shi goro bai damu da ruwa ba kuma ana cikin ruwa. Mana me sunanka? sunana abdulmalik mai goro mana abdulmalik ya kasuwa kasuwa mun gode mu ubangiji ya kuke ciki yanzu da ake ruwan nan to muna cikin kasuwa ana ruwa alhamdulillah wurin Allah daga safiya zuwa yanzu wajen karfe hudun yamma an yi ciniki kuwa gaskiya alhamdulillah mun nan taba ba laifi saboda ba za mu ce ba mu taba saboda mun fito mun ci mun sha mun gode ma Allah yaya kasuwa yanzu a yanayin corona kafin zuwan corona nan kullum mutane na kai komo yanzu corona ta hana fitowa ga kuma kasuwa kuma ana cikin aikin gyara ta gaskiya yanayi na kasuwa ya canza akan wannan corona yanayin kasuwancin mu da mobility na mutane duk ya canza akan da yanayi na yanzu gaskiya dalilin ba koyin ba yanayin wannan corona mutane ba sa walwala ba wani ci gaba a kasuwancin mu kamar na da yanda yake ci gaba yan wasu kauyakun ba samu su zo da yanayi yanda yake kasancewa na hanyoyi ba sa zuwa samun cin kasuwa kamar da yadda mutane ke shigo ake walwala kamar yadda kowa ke cikin jin daɗi kamar da yanzu ba jin daɗi kamar da sai dai godiya wurin ubangiji gaskiya a nan kuma a kasuwar kawo ina cikin wani shago ne na mai sai da kayan miya akwai taruhu akwai tumatiri akwai tattasai da sauransu alhaji me sunanka sunana hafiz suleiman ya kasuwa alhamdulillah kasuwa alhamdulillah ka kayan ka basu damu da ruwa ba naga ana ta ruwa yau to ya zamu ruwa ya riga ya Allah ya kawo al'amarin shi yanzu ana cikin corona ana cikin coronavirus eh, lokacin kafin wannan cutar yaya ciniki to alhamdulillah To ga wannan yana so ya sai tumatir me zaka siya? Tumatir da tattasai. To na nawa? Na ɗari biyar. To kaji gashi muna cikin fira kuma Allah ya kawo kasuwa amma duk da haka ya za ka gwada eh, yanayin cinikinku kafin wannan kasuwa da ake mata fasali na zamani kafin zuwan wannan zamani da kuma lokacin da kuna cikin kasuwa to gaskiya alhamdulillah amma dai yanzu dai jama'a dai ana cikin wani hali ya ciniki to ciniki dai ga hinan ana dan taba a laifi yanzu yau da ake ta ruwan nan kayi ciniki kamar nawa to ga hinan dai cinikin da cin kaya da kashi uku an dai sai da kashi daya cin kashi uku an sai da kashi daya yanzu haka tun da dai ga mai ciniki bari baka ku yi ciniki ya riga ya zo da kuɗin shi kuma ga ruwa yana duka to shikenan na gode bari da ake jin labari ba eh, nan rumfa wani mai sai da kayan nan kai ne malam mai suna suna aliyu malam aliyu ya kasuwa alhamdulillah ya aiki to lafiya ya ya, me zaka gaya wa mutane game da ciniki yau yi ciniki yau gaskiya tsakanin da Allah yau yadda aka kwana ruwa aka tashi ruwa gaskiya ciniki yau sai a hankali to amma kafin eh, irin wannan rana in babu ruwa ya yanayin ciniki eh in babu ruwa ana taba ciniki dai amma dai gaskiyan magana hakuri dai ake yi amma dai gaskiya ana ciniki dai dai gwargwado alhamdulillah yaya ciniki kafin zuwan corona da kuma yanzu da corona ta zo eh gaskiya daga zuwan corona kafin corona gaskiya an fi ciniki akan corona virus nan saboda wani lokaci ma ana cinikin za ga ana zuwa ana koran mutane da sauransu gaskiya sai dai hakuri dai kawai to muna godiya na gode albarka ga ruwa da wannan a'a wancan cirkin na ta labari ne to gaskiya naira dubu uku ne a wallahi wallahi wallahi ba a wallahi ba zan bi dubu ɗaya ba wallahi ba zan bi bashin dubu ɗaya ba haba. Ah, Musa ah, Garo mai rediyo da rikoda ne nan yake ta cinikin rediyo da wata mata ana ja in ja. Malam Musa yaya kasuwar rediyo da rikoda? To alhamdulillahi babu shakka idan muka ɗauki kasuwar rediyo gaskiya ba irin da ba. Saboda da kasuwar rediyo lokacin muna shago a zaune wani ma zai zo ya sayi rediyo yanzu kaga inda a shago ta same ni ai kaga za ta yi min ciniki ne na daraja. To amma saboda ta samu kayana akan titi ko kuma ina kasawa ina ɗan yin maneji ga ruwa na duka na kaga dole ta yi min ta yanayin da bai dace ba amma wallahi inda abin nan ne a da in na ce naira dubu uku ɗari biyar ɗin wallahi ko tantama ma ba za ta ba yanzu ta ce dubu uku ka rike dubu biyu za ta kawo ɗaya kuma ka bata ta tafi eh a'a to ai baka sani ba idan na bata ta ce ta kawo naira dubu ɗayan za a iya samun matsala domin ko kuɗin da na saro bai dawo ba kaga akwai damuwa akwai matsala a yanayin kasuwa a yanayin corona nan a ai mu ai mu corona ma gaba ɗaya ta samu kusa cinye ma kayan namu ina gaya maka gaskiya al'amari duk wani mai sana'a mai irin sana'a ma akwai mai jarin miliyan ɗaya akwai mai jarin dubu ɗari biyar amma zuwan corona nan ina tabbatar maka da cewa ya cinye wani abin da ya rage dan dan kaɗan ne saboda yau misali ka fito ka sai da abin naira dubu uku ka je ka kashe kuɗin gaba ɗaya gobe ka ƙara sai da na dubu biyar ya rage bai wuce ɗaya da ɗari biyar ka kayan ba abin da zaka iya mai da sai dai ka ci balangu da kuɗin ka so gaskiya harkar kasuwa yanzu dai a mu dai a ɓangaren mu dai gaskiya hal a amarin kasuwa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatan da muke Allah kawo mana sauki kuma Allah ya kawo mana wuce wannan al'amari to amin amin Musa Garo mai Redwood Koda wannan kasuwa kawo da yau ta cika da ruwa kuma ina ganin iyaka abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan rana a dai lokacin da ruwan ke sauki mutane ke fitowa daga rumfunan su a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku isa lawal ikare na ke cewa sai kuma wani lokaci idan allah ya kara sada mu za ku ji mu a wata kasuwar assalamu alaikum